يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun A tafsirin ibn duzai alkalbi a cikinsa wanda aka wasu wanda ya wasu na da tasir li'ulumin tanzil a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar 29 a watan juma ga matan rabi'ul akhir a shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da hudu ga watan sha biyu a shekarar daya ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima kuma bangare na biyu na mukaddimar shi ne bangaren da malam ke kawo mana kalmomi wasu kalmomi da ya ce suna yawan kai kawo a cikin alkur'ani sai ta kira su wuri daya ya kawo musu fassara su da nufin cewa in ya zo gurin da bai ambace ku ba to da riga ya ambace su a nan sai a zo a duba ma'anarsa a nan ya kama na su a bisa jerin hurufar hijariya, satin da gabata mun tsaye a ƙarshen harufan da ya kawo ƙarƙashin harfus sad yau insha Allah za mu tashi kan harufan da ya kawo ƙarƙashin harfus dad wannan karatu na mu shige karatu na na arba'in daidai ko wancan da ya gabata shi ne talatin da tara to wannan shine karatu na arba'in daidai za mu tashi harfus dad na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف الضرب ضرب له أربعة معاني من الضرب باليد وشبه ومن ضرب الأمثال ومن الثمر ومنه ضربة في الأرض ومن الالتزام ومنه وضربت عليهم الذلة أي ألزموها ألزموها وضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم اللوم وأفنضرب عنكم الذكر أي نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم نوم nuna bala ya ce daraba har kalma ta farko da kamar karkashin zalun ita ce daraba ita lahu arba'atu ma'anin daraba tana da ma'ana hudu ma'ana ta farko shine min ad-darbi bil yadi wa shibhihi an gane shine bugu da hannu da makamancin sa ga makamancin hannu kuma bugu da tukwabe an gane kaman eh, menene eh, inda Allah ke cewa fadribu fawqa al'anaqi kaga fadribu fawqa al'anaqi ku bugu saman wuya kaga ana nufin bugu da takwari kaga kenan ku bugu ko da hannu ko kuma da wannan da kuma da makamancin sa wanda ke cewa eh, menene wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji wadribuhunna daga wadribuhunna shi ma ya ta ya ta ya dangana ya zama na bugu da hannu ko bugu da hannu da yake daidai na bugu ma'allin shafin da kamar da malam ya ce mina zarbi bil yadi wa yi. wannan shi ma'anar zarbu na farko ma'ana ta biyu shi ne zarbul amsal buga misali in an kawo misali sai ce an buga misali daga shi ma na masa amfani da kalmar eh, daraba ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وتلك الامثال نضربها للناس kaga duka buga misali da amfani da kalmar daraba a duka waɗannan daraba tana zuwa muta'adda tana zuwa muta'addiya muta'addi fi'ilin ke kira muta'addi wanda ke ga maf'ulun bihi mubasharatan direct bai daukan harful jar amma fi'ilin da ke kaiwa zuwa ga mafulin bihi sa ta hanya harful jar to shi ake kira fi'ilin lazim kamar ka ce kharaja zaidu min al-fasl kaga kharaja ya zama lazim saboda ba a cewa kharaja al-fasla an gane kharaja al-fasla sai da ce kharaja min al-fasl wa zahaba ila as-suqi to wadannan su ake kira lazim shi ko mutaji kamar darba muhammadun zaidan kaga ya dauka ba sai darba muhammadun ila zaidin ba an gane ko akalal waladu as-samaka babu kasar sai akalal waladu ila as-samaka Ofis sama samak ana nufin ya dauki mafulin bihin sa mubashara to daraba tana zuwa an ta zo muta'addiya ta dauki tabtako zuwa ga mafulin bihi mubasharatan to tana zuwa ko dai da ma'anar daraba na bugu ko ko da ma'anar daraba na buga misali tilkal amsalu nadribuha daraba Allahu masalan mu ta'addiya. muta'addiya amma in ta zo lazima mai ta haɗuwa da harfin jar kamar da zamu tashi nan gaba yace wa mina darbi wa minas safari an gane ana kiran shi darab amma shi darab ɗinsa yana tafiya ta'addi da fi ko idan darabtum fil ardi kaga darabtum fil ardi kaga daraba ta'adda anan biki kaga ma'anar safar yana zuwa biki kamar da take cewa eh, alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara min alquran alima an sayakunu minkum منكم akharuna yadribuna fil ardi kaga akharuna yadribuna fil ardi na tafiya da an ce daraba fil ardi ma'ana yana tafiya haka nan wa minhu darabtum fil ardi na asfar wa min al iltizam haka nan lazamtawa da tilastawa abinda aka lazamta maka shi aka yana tare da kai ko da yaushe shine ma'anar iltizam da luzum shi ma sai a ce an buga kuma shi ma wannan muta'addi ne ba ba lazim bane an gane kamar da Allah ke gaya mana game da bani Isra'ila Yahudawa yace wa duribat alaihim zillatu wa duribat alaihim zillatu. wannan da yake cewa wannan to muta'addi ne ko lazim yanzu wannan wani gefe zamu dake shi duribat alaihim zillatu. lazim ko muta'addi muta'addi to an gashi ya zo da alaihim ya za ku yi da alaihe tagrewa ce ake rijiyar ta kaba shi wadda asali asalin abin da ya sa ya zama lazim saboda na'ibul fa'il kun ga an gina shi limalan samma fa'ilu kuma na'ibul fa'il ɗinsa ba jaruwar majirur ba ne na na'ibul fa'il ɗinsa a'a ina na'ibul fa'il Ya aka buga a zilla ita ce na'ibul fa'il sai za ta zo da rafa'a bugan ce buga bata alaihim zillatu Agazilla zilla ita ce na'ibul fa'il kuma kama na'ibul fa'il asali shine maf'ulun bihi kun ga kina shi ta dauki maf'ulun bihi da ba ta dauki maf'ulun bihi ba da ba a gina shi akan matsayin na'ibul fa'il da rafa asali komai ba zaka kenan kun ga wannan shi ma mutaddi ya aka ce dubat alaihim mudillatu an buga musu ma'ana ta musu abinda aka lazamta maka shi aka hada shi da kai baka iya rabuwa da shi sai a ce ba an buga maka shi an gane ma'anar ko to wannan shi ne ma'ana ta gaba sai ce akwai kuma ana amfani da ita zaraba ala kaga wancan da tafiya zaraba fi shi ne yin tafiya zaraba fi ardi wannan kuma zaraba ala an gane da Allah ce wa zarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada darabna ya ce alƙaina alaihimun nauma idan ka ce darabna ala azanihim muka buga akan kunnuwansu da ake nufi a larabci an ce an bidi a kan kunnuwa ma'ana an jefa mutum bacci an gane ko kun wanda ma'ana ce eh, kalma ce ibara da ake amfani da ita a hazal ma'ana shi ne annan sai da raba an idan ta zo muta'addiya ne an kamar da Allah ya ce afa na wa an kuma zikar safhan an kuntum qauman musrifina kaga afa na wa an kuma ana suka ce an ko an kuma zikra kaga na dribu an kun mu za ka fa na daribu an kuma zikira shin kuna nufin za mu kau da batun ambato da kuma daina ka muku ambato saboda kun bijire kun zama makwabta shine malara daga ta ma'ana na daribu an kuma zikira za mu kuna nufin za mu janye ambato da gare ku shi da namsi ku an kuma zikira to kaga shi ma eh, zaraba yan ya zo eh, muta'addi bi an ya zo da an to ma'anarsa shi ne an anku to wannan su ne ma'anoni da malai kamana kuma suna da muhimmanci sanin su da bambance su wanda yana da wahala ka samu an tattara maka su guri guda galibi malaman tafsiri ke da kowanne a kawo ma'anarsa a inda ya zo kaga nan ka zo ka ga wannan kafin ka je ga wancan kamance da wannan kafin ka je ga wani shi ma kamance da waɗannan amma ka tattara maka su guri guda kowanne ya gaya maka ma'anarsa to zai sa ka tantance kuma ka riƙe kuma inda ka zo ka ci karo da shi to ka san ma'anarsa na'am صاحب الشيء فسره ويجوز فيه التشديد وضعف الشيء بكسر الضاد مثله مثله وقيل مثله والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح نعم. معنى يتي آه، ضاعفه kalmar da'afa wallahu yudha'ifu liman yasha yace ma'anarsa kasarahu da'afa shay'a kasarahu shine an rubanya abu an ninninka shi an yawaita waya juzu fihi tashdid ana kuma karanta shi da tashdid a ce da'afa an gane ko kaman da'afa yudha'ifu kaga yudha'ifu shine fi'il mudari an da'afa kuma karanta shi yudha'ifu kaga yudha'ifu an karanta shi daga da'afa shi kuma yudha'ifu shine daidai na dha'afa yudha'ifu mudha'afatan shi kuma wancan ta yudha'ifu tadhifan shine na wannan ita kudu ma'ana su guda shi ne juzu fi tashi ko a ce dha'afa ko a ce dha'afa ko a karanta yudha'ifu ko a karanta yudha'ifu din ma'anar su guda da cewa wasu malaman larabci suna bambancewa suna cewa idan an ce ifo ana nufin ninkin ba ninki ya fiye da ninki guda idan an ce fa ninki guda an gane ko to amma wasu mafi yawa daga cikin malaman larabci suna cewa duka ɗaya ne ko a ce fa ko a ce fa duka ana nufin ninki sai mana ya ce wa za'afa shay'a an ga dhifu jifu shai su suda bi kasirin zadi shine dhif an gane shine misalahu kwatankwacin sa so biyu kaga da an ce bi fushe abu ya zama ka kara a kansa ka kara guda biyu sun zama uku shine ma'anar abin da yake nufi anan an gane wakila misluhu wani kaulin kuma misluhu daidai shi ka kara guda idan kana da abu guda ka kara guda to ya zama misluhu an gane idan ka ce bi ifahu kana da guda ka kara biyu kaga sun zama guda uku har da wanda ka ninka to wannan shi ne abinda mala ya ce mana mislahu mislahu wannan duka sabani ne na malaman larabci wasu na raba ibarorin wasu kuma suna cewa duka mislahu wallahu a'lam wadhifu aidan al'azab kamar da yake azabu dhifi kaga azabu dhifi azaba ta rubanjawa ah, sai ce wadhufu bil dhamm shi kuma yajuzu fihi al-fathu shi ne al dharr gane haka ne ko wai zuzu fi kalme ne eh mai ma'anar sa ya kawo oh to shine yana da nufin na rauni an gane shine a du'ufu kamar da yace Allahu alladhi khalaqakum min du'ufin thumma ja'ala min ba'di du'ufin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'ufan wa shayba a wata kira kamar da yazo tare da kira hafsu da'af haka shine yace kuma karanta shi da fataha ce a duuf

darru ko addarru bi fathi dhal wa dammuha an gane ko a ce addur an gane ko ko a ce darru addarru darru ko addurru an gane kamar can da yake cewa suratul fathi mai yake cewa kun da kawo addarru menene gurin a suratul fathi kun da kawo to Allah Allah akwai kawo malamai suka yi saɓani wasu karanta shi abdar wasu karanta shi abdur an gane eh, ya ce wa abdarru ko mai fashe dhari don mai haɓe ma'ana wahil su yi abin tutarwa. an gane darrun wa ka zalika zairu hakanan ad inda Allah yake cewa qalu la zairu, la zairu ma'ana babu damuwa ko babu tutarwa. lokacin da fir'auna ya musu gargadi cewa zai halaka da su akan boka da ya kawo su da annabi Musa sun zo sun miƙa wuya ga annabi Musa sun yi imani da shi sun yadda abin da ya zo musu da shi shi ne gaskiya sai fir'auna ya musu gargadi cewa zai kashe su kuma kisa ta wulakanci duk da abin da ya faɗa suka ce la babu damuwa babu cutarwa na haka da azzarro da azzairu ma'anarsu guda yace yau minhu daga cikin sala ya kai kaiduhum shay'a yana daga cikin wanda ya zo da abubuwa guda biyu kira'ar wasu daga cikin ƙura a yin tasbiru wa tattako la kai kaiduhum shay'a kaga la yadurrukum daga adarru wasu kuma suka karanta ta wa in tasbiru wa tattaku la yadhirkum kaiduhum shay'a la yadhirkum kaga wanda suka karanta ta la yadhirkum kaga suna su shine daga azzairu dairu to daga da ad da azzairu kuma da su guda sai ya ce eh, wa zarra'u an gane ko yake cewa fa na bil ba'sa'i sa'i dharra'i Allah ya ce ma yusibu min al-mardi wa shibhihi duk abin da ke cutar da mutum a jiki irin su rashin lafiya su ne a gara shi kuma alba'asa shi ne talauci haka suke da shi alba'asa a talauci shi kuma an gara o rashin lafiya an gane ko to wannan bil saboda ya kawo su da albasa din to kaga sai a rike su gaba daya amma can ya kawo ba a sa a gurin sino nan gurin darra ya kawo darra kowace ya kawo ta gurinta, ta amma wani lokacin ya kan haɗa su ko da ba gurinsu su bane saboda munasabar da ke tsakanin su idan suna zuwa tare a cikin alkurani musamman albasa azzarra albasa iwa zarra suna yawan zuwa tare na yawa yau yana rada kuma barra an gane ko kuma man zallazi a simuku gulfa man yamliku milan layi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa kaga yana arada bikum darran da fata akwai hamza da ke zai suna karanta ta yana arada bikum durran kaga kenan durr ko da fatha ko da damma duk ma'ana su guda na duha awwal nahar wa fi'l min aw duha wa amma dhuhi bi kasr al-ha'i yadhuhi في المضارع يضحى يضحى mudari' fa ma'nahu بارزة للشمس وأبصاره حرها ومنها لا تغمر فيها ولا تضحى قال يتي ضحى ضحى شيء أولا نهار شيء هنسي shi ne lokacin walha kun ga sallar ta walha na ɗauko daga wannan suna duha salatu duha sallar hantsi hantsi shi ne duha ya ce abin da ake nufi da hantsi shi ne awalun nahari wa minhu adha an gane ko haka bal fi'lu minhu adha wa fi'lun sa shine adha adha shine ya shiga lokacin hantsi kamar yadda asbaha ya shiga lokacin safiya an gane da amsa ya shiga lokacin maraice to adha ya shiga lokacin eh, safiya haka ne ko irin su wadduha kaga ana Allah na rantsuwa da hantsi hakanan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun hada duhan shine wannan lokaci na hanzi wa amma dhahiya kaga wancan fi'ilin hanzi shine Adha, sai a ce azha zaidun marida ko Adha zaidun nashita zaidi ya ya shiga lokacin hanzi yana mara lafiya ko ya shiga hanzi yana mai nishadi kaga shine azha wa amma dhahiya kaga wancan filin sa azha shi ko wannan dhahiya da da kasrar ha'i amazi kenan dhahiya a mudari kuma yadha da fatal mudari kaman alima ya'lamu an gane yace dhahiya fil ma wa amma dhahiya bi kasr al ha'i yadha fil mudari fa ma'anahu baraza shams mutum ya bayyana da rana an gane kana cikin rana ya ce da haita an ta zaha an gane ya ce wa asabahu harruha kuma zafinta ya same shi mutum yana ɗanɗana kuɗa zafin rana yana cikin rana sai a ce hiyar ya zahara. hu daga cikin da Allah yake ba da labarin eh, gidan aljanna wa annaka la tazma fiha wala tadha baka kisru a cikin gidan aljanna kuma baka fito na fito da rana kaga ka bayyanuwa ga rana shine wala ta zaha wannan shine ma'anar zaha yana zuwa da ma'anar duha yana kuma da ma'anar zuwa da ma'anar bayyanuwa lishamsi na'am ضيف يقال ضيف kaga ba sai fasara ma kalmar ضيف kuma da sanadiya ce dare ya bako kama shi ka fassara ba nan bako aka ce mutum bako ya fi zoki aka ce wanda ya zo ba ɗan gari ba ya zo ya yi kwana kaza ya yi kaza ɗan kaza ɗan kaza sai ka ji magana ce mai tsawo amma da ka ce bako ma ma'ana tare a ta bayyana ba shi yasa gwamnati ne bukatu sai ya fassara ta ba yace fi iya ko abin da yace kalmar yuqalu lilwa wahidi ana cewa da bakon ka guda kayi yi bako sai a ce daifun hakanan nan isna in kai baki ne yace ce zaifun an gane ja aka naifin an gane yana nufin mutum biyu wa tana da baki da yawa fiye da biyu ya ce laifin kamar da ta halatta haka hadisi ne ibrahim al mukhrami sai ce iz dakhalu alayhi ka ga dakhalu wannan wannan ta nuna cewa suna da yawa ba ko guda ɗaya bane da ba ko da bako din ne ta iz dakhala alayhi an gane to za ka ke da kunga kalmar daifin tana zuwa bi ma'anar wahin bi ma'anar isnayin bi ma'anar jama'a na gaba e ana iya yi e ana iya biyo gane amma dai duk ah, mufradin ya bada ma'ana eh tasniya zaifani yana ya cewa zaifani da zaifaini in ka so gane amma da kace daif ya wadatar maka kamar da ya zuwa alqur'ani hmm. بكسر بكسر بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع الثانية تخفيف تخفيف من ضيق ضيق المشدد ضيق ضيق المشدد كميت وميت نعم ما لا ce ضيق bi kasirin مصدر مصدر masdar ne an gane dhiq yace kasr din shine masdar an gane za al abu ya takura ya dhiqu yana takura zaiƙan ko shi shine takura an gane takura shine biƙan an ce masdar kaga suna ne na aikin ba tare da haɗa shi da wanda ya aikin ba an gane kaman eh, wannan ne kama na zaiƙin ko sai ce obi bifati an an mata fata kuma an ce zaiƙin ma'a iskanil ya tare da daure ya to sa takhfifun ne min dayyiq kaga dayyiq wasf ne wasf na wanda ya sufanta da dayyiq dayyiqin shine takura to wanda ya zama takurare shine dayyiq an gane ko to wanda yake dayyiq din in an so a ce dayyiq in an so a ce dayyiqin kaga dayyiqin mutum ne dayyiq an gane amma diqin shine takura an fahimci yadda ne yake ko to wannan shine malam ya kawo mana shi yace takfifun min dayyiq al-mushaddid kamayyitin wa maitin an gane mayyit matacce haka nan ma maitin takfifin sa yukhrijul hayya min al-mayt ya kuma sai da yukhrijul hayya min al-mayt wa yukhrijul mayta min al-hayy kaga san karanta shi da takfif kuma yawan kuna yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy kaga almayyit da almayti shine wanda ya siffanta almaut wanda ya siffanta da mutuwa shine mayyit kuma shine almayyit kaga shine wasu ita kuma almaut ita ce mutuwa ba tare da ka ta da komai ba mutuwa almayyit matacce kaga bambanta kanan shi ma nan mana azziqu ya ce addiku shi ne masdar shi ne takura kamar almautu addiku da almautu ke nan ma'ana su yanayin su guda kowannen su masdar ne amma addayiku an gane da addayiku kamar almayitu da almayitu an gane shi sai kama kamar mayitu da mayitu na sai wannan shi ne karshen kalmomi da ya kama da karkashin harfin ba sai harabi na gaba shi ne harfin ba na mai harfin ba ko harfin ba na ko an yi muku tsallake ne a yi tsallake da yawa cewa daya da wanda saboda jirgin suke huruful abdiyya ne kun ga daga zaɗin sai za'un sai za'un sannan a ci gaba Da wataƙila na kwanan samu tsallake yawa to masu bugu irin wannan yanzu arba'in da tara ga wurin an yi tsallake an tafi gaba sai an gaba kan baya an yi gaba sai a sake dawa <laughs> an yi harfa ba kalma ta farko da kawai ta ce ba ba a ba a bi ma'ana hatama buga hatimi toshe abu wal khatimu at-tabi'u khatimu shine tabi'u shine islam to da haka Allah ala qulubihim Allah ya toshiya akan zukatansu ya القول قول بفتح ƙaulun bi fatihar ba ma'anarsa fadlun أو غنى كما يقول لك تؤلف الآحام تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ما أبو تن الطول لفتح الطاعة يتجيني معنى سفضل هذا ما أبو تن فللا ko ko ghina ma'abocin wadata to wannan su ne ma'anoni na wannan kalma ta at bai ka mana at da dan matsa saboda ita ba na ta bayyana bayyanan ne ya ce at-tul shine tsawo at-tawilu shine mai tsawo wanda ya sufanta da tsawo sai kalma ta gaba qa'il lahu ma'anan min at-tayran wa min at-tayra yace ta'irun lahu ma'ana ya ne. yana da ma'ana guda biyu min shi ne daga tashi sama kaga tsuntsu ana kiran shi ta'irun saboda yana tashi sama to shi sai ya kawo min al ne wa min tsayara kuma kuma shi shine canbi asalin canfi sun ɗauko shi ne daga tsayar ɗin shi yasa ka ɗakuro masa suna daga sunan ɗayar saboda suna suna yawan yin canfi da tsuntsu Ina aka wayi gari wani suna zuwa ake a girgin da itace domin tsuntsu ya fito daga shekarsa da ya fito abin da ya damu da shi ne ga ina ya nufa gabas ya yi koyan ba shi ko zun da mafita ta kenan yake a gabar shi da cewa ya yi kudu ko ya yamma ko ga da nisa ya arewa ko ya gabas shi ba shi da ya fito hanyar mafita yake ne ba da aka so ko suna nan suna kallo ina tsuntsu zai da sun ga fitan tsuntsu sai ya gabas to shi kenan gaga sai su ce akwai sa'a idan daga fitar sai yamma to sai sai to babu sa'a kaga duka wannan can ne shi tsuntsu bai sa abin da ake ba kuma idan suka lura ko da dun ya zama mafitar sa ta gabas take da sun buga shekar nan gabas zai ba zai dawo inda bai da da ba kaga kenan shi ba bukata bai da alaka da abin da suke neman sani cewa alheri ko tsiya ta hanyar tashin tsuntsu da tafiyarsa to shine addiyar qalu tayyarna ma'aka aw la tayyarna bika wa mimman ma qala qa'irukum indallah da'irukum ma'ana canfon ku ba tsuntsun ku ba da'irukum indallah shine wa min addiyar sai kalma ta gaba ko ismul wali wa qila ma'nahu marratayn ay قدس قدس الوالي مرتين huwa Allah ce na dahu rabbuhu bilwadil muqaddasi huwa yanda ubangijin sai kira shi bilwadi a wani kwararo al-muqaddasi wanda aka tsarkake kaddasa ya tsarkake abu kushe sa daga cikin sunan Allah al-qudus ma'anar qudus ne tsarki Allah ya ce Allah a kira shi a wani kwararo al-muqaddasi wanda aka tsarkake uwal wanda ake kira duwa kaga kenan duwa suna ne na wannan wuri da Allah yawa annabi Musa magana a cikin sa wannan shine ma'ana ta farko kuma ita malam ya furin jayarwa duk ma'anar da ya furin jayarwa kafin da ya gaya mana muqaddima yake ke fara kawowa da haka kenan a gurin sa ma'anar da take inganci shine cewa duwan suna ne na wannan wuri da Allah yawa annabi Musa magana a cikin wasu kuma suka ce a ma'anar duwan shine marratai ne an gane ko ma'ana duwan karo biyu ya zama na ma'anar bilwadil mukaddasi duwa da wani guri da Allah ya tsarkake so biyu da duwa an gane da wannan shi ne hasara ta biyu ita ma akwai malamai da dama da suka tafi zuwa gare ta amma shi ya furin jayar da cewa sunan wannan wuri shi ne duwa shi kalma ta gaba طهارة له معنيان الطهارة بالماء ومنه جنبا فالطهر والماء الطهور وهو المطهر مطهر والطهارة من القبائح والوبائل ومنه أناس يتطهرون Malam ya ce kalmar tsahara tana zuwa lahu ma'ana yani ita ma tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce a taharatu wata ma'i Tsarki da ruwa wanda ita ke kira tahara alhissiya ma'ana tsarki ta bayyane ita ce irin da Allah yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance masu janaba to ku tsarki kaga da ake nufi shi shine tsarki da ruwa wal ma'u tahuru ruwan da ake kira tahuru kamar da Allah ya ce anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa mai tsarki daga sama ana nufin al mutahhiru mai tsarkakewa ruwan da zai tsarkake ka in kai wanka da shi ya baka tsarki akan kai wankan janaba in kai alola da shi ya baka tsarki akan kai tsarki wannan shi ake kira alma'u tahuru shine mutasiru sai kalmar tsahara sai abu na biyu wa daharatu min alqaba'ihi war raza'il kaga wancan shine tsarar dahara ta farko shine tsarki da ake kiran shi bayyananne sai ma'ana ta biyu shine tsarki da kiran sha taharatul ma'nawiyya tsarki a ma'anance shine tsarki daga qaba'ihu munanan abubuwa waɗanda ba su da kyau da munanan ayyuka raza'il da munanan ɗabi'u mutum ya tsarkaka daga gare su sai to ya samu tsarki amma ba wannan ba tsarki bane na zahiri tsarki ne na ma'anawi to wannan shine ma'ana dai kamar da Allah yake cewa fihi uh, menene fihi unasun yuhibbuna yatahharun ko shi ne unasun yatahharun daga uh, mutanen annabi ludu suka ce annabi ludu innahum unasun na suka ce mutanen mu ludu mutane ne masu tsarki kaga me suke tsarkaka da gare shi suna tsarkaka daga munanan dabi'u na razai kaga wannan tsarki ne na razai haka ne da Allah yake cewa wallazi ba asafil na rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kaga yuzakkihim na tsara kaga shi ma tsarkakewa daga razaya to wannan shine ya tada haruna ma'ana suna tsarkaka tsarkaka daga munanan abubuwa ita ce tsarki almanawiyya kalma ta gaba طيب له معنى اللذيذ والحلال yace tayyib lahu ma'anaya shine al-ladhid wal halal abin da yake mai dadi sai a ce da shi ladhid haka nan abin da yake halalun shi ma sai a ce da shi abin da shi a tsaya ce da shi tsaye za ka ɗaya yana zuwa da waɗannan ma'ana guda biyu kamar da Allah ke cewa da zina manu kulumin tsaye ba ta mara zaknakum kaga tsaye ba ta mara zaknakum a nan yana nufin halal kuma yadda ya zo a hadisin annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina فقال يا رسول كل من الطيبات واعملوا صالحا قال الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم nan ana nufin حلال haka nan ma abin da yake da dadi an gane man yake da annabawa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is kaga yuhillu lahum suna halatta musu me suke halatta musu sune at-tayyibati at-tayyibati abin da yake ga dadi kuma gashi halal an gane wai harrimu alaihimul khaba'is kuma duk abin da suke haramta musu dama abubuwa da munana masu cutarwa to da haka ma'ana halal da inda ya zo a lura da waɗannan ma'ana ko dai ma'anoni biyan su bayyana gaba ɗaya kada sai a ce ana nufin mai daɗi kuma halal ko ko ma'ana ɗaya ce za ta bayyana ana nufin mai daɗi kawai ko ko ma'anar halal kawai ko kowanne dai bai yana kai kawo tsakanin waɗannan ma'anoni guda biyu na'am halalan tayyiban kaga kullu ma bil ardi halalan tayyiban kaga nan sai a rabe su sai a ce halalan na halal tayyiban kuma mai dadi an gane ko haka suke kalmomi idan suna ba da ma'ana guda suka zo a guri guda kamar da ke bayanin mu'min da muslim suka ce idan jama'a iftaraka wa idan iftaraka ijtama ma'ana idan suka haɗu guri guda to sai ka dauka mu'mini daban musulmi daban alatul arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna Na ganin sun haɗu da imani da musulunci kaga ce to imani ana nufin zuciya shi kuma musulunci ana nufin ayyukan da suka bayyana dauya suka ce amanna mun yi imani Allah ya ce a ku ce kun yi imani ku ce ce kun yi musulunci saboda ayyukan da ke bayyana suka yi amma na zuciya fa shi Allah shi ya san na zuciya san akwai ko babu to kaga wannan yi fasa kenan amma an suka zo wuri guda kamar inna dina inda Allahil alislam kaga islami ya zo ya ce to eh, ana nufin a nan musulunci da imani an gane ko musulunci da imani haka nan eh, wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun aga huwa mu'minun ana nufin mai imani da aiki da sauransu to waɗannan su to shi ma wannan sai mu dauke shi haka in yazo a haɗe to sai a ce to wannan yana nufin ma'anar halal wannan yana nufin ma'anar mai daɗi idan ko suka zo a rabe to ko yana iya zuwa ɗayi ya zo shi kaɗai to yana iya zuwa cewa halal ko ya zo wancan wallawa alam tsofani shi ne asilul azim asilul shi ne ruwa na ambaliya mai girma wanda ba yin irinsa ba zanga saka kada Allah ya sake nuna mana irinsa Allah ya tsare mu wannan shi ne ruwan da Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana an gane wal jara da wancan labarin da ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان wannan shine tufani shine ruwa da ke kewayewa kalmar in kuka ganda kun kuka ga ganda kuka daga tafa ya tufu daga tafa ya tufu kewayawa kaga kidan tufani wanda kewaye ko ina da ina ya kalma ta kalma ta gaba dagu bahut aslam wa shayatin wa yakunu mufradan wa jama'a. والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول رئيس رئيس ya ce kalmar ɗagot su ne a asalin kalmar ɗagot kalma ce da aka ɗaukunta daga tsaga ya tsaga ɗoyanan shi asalin kalmar shi ɗaga ya ɗaga wuce iyaka duk abin da ya wuce iyakarsa to ya zama daga ya zubo idan mutum yana wuce iyakarsa yana ganin ya wuce ran to sai ta yana da dagawa an gane ko ya zama tsariya mai daga kai mai kai kansa inda Allah bai kai shi ba to hakanan nan shi ma ruwa kamar da Allah ya ce mana ina lamma tsagal ma'u halalnakum fil jari a ruwan dufanan da muka faɗa yanzu shine Allah ya ce ah, ya wuce iyakarsa ya wuce iyakar ruwa shine lamma tsagal ma'u to shi ma ɗagutu suka ce ɗagutu shine duk wanda ya wuce iyakarsa na gurin bauta ana bauta masa duk wanda aka bauta masa kaga ya wuce iyakarsa ban bauta ba haƙi bace ta kowa sai Allah shi kadai haka nan ɗa'a kana yau mutum biyayya idan biyayya ta wuce iyaka ta kai ga har ko Allah ya ce ayi abu in yake maka kai kai zaka bar Allah ka dauki nashi kaga biyayya ta wuce iyaka to anan shi ma ya zama ɗagutu saboda ya wuce iyakarsa ta gefen wannan biyayya to ta gefen duk wani abu da ya kai ga za a kai ga a cimma haƙƙin Allah kuma aka yi wannan ɗagawa ta wuce to an zama ɗagutu duk wanda ake masa haka kuma ya yarda ya zama ɗagutu to wannan shi ne asalin ma'anar ɗagutu a logantance da kuma umumance to amma a gurin fassara na magabata shine aka ta samun waɗannan wasu malaman fassara su ce shi shine kunci gunki ya zama daguta saboda ana bauta masa wasu masu ce shaidanu kaga shaidanu sun zama daguta saboda shaidan ya wuce iyakarsa wasu masu ce ai ne ka'ab bin al-ashra in kuna duba tafsira ko wanda suka ce shi ne ka'ab bin al-ashra wani bai yahude ne wanda ke da tsananin adawa da manzo sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suka yi kundin bala suka je suka halaka shi to kaga wannan ka'ab bin al-ashra wasu suka ce shi ne ake nufi da dagutu kaga waɗannan misalin ya duk suna cikin dagotai amma ba su gare bane dagotai dagotan na da yawa duk wanda ya sufanci da irin wannan siffa to ya zama dago ko ana bauta maka ka san bauta ba ta ka bace to ka zama da kuma kayan da abauta maka kana ganin ka kaya kai ka zama dago ko ana maka biyayya wacce ta wuce iyaka a ce ko ga hadisin manzo an ce manzo ya ce kaza ka nuna kai wannan biyayyar da ake maka ko da annabi ya ce ba za a yi ba sai in kai ka ga dama a yi wannan ya zama dagutu wannan shine dagutu umuman to amma duk waɗannan fassara da suka samu daga magabata suka kayyade da wasu abubuwa ana ɗaukar shi min babin tamsir kamar da muka yi a kitabu usulul tafsir ce wasu sun ce eh, al-asnam eh, ko wasu sun ce shayade bai kuna mufradan dagutu yana zuwa mufrad a jama'a an gane alamtar ne ya tsumuna annahum amanu bima unzila ilaykum wa unzila min qablik yuriduna an hakamu ila taghuti an gane wa wa farku umiru an yakfuru bihi haka nan faman yakfuru bi taghuti wa yu'min billahi haka da sun saka bil urwati yana zuwa tagut guda daya amma ya bada ma'anar jami kaman dai kuma kaso kana iya masa jami shine dawagitu dawagitu shine jami'in tagut ya ce wa ɗagoto aidar ru'usun nasara ɗago suka ce ra'isun nasara shi ne shugaban nasara domin yana halatta musu abin da ya so ya haramta musu abin da ya so ko da Allah bai halatta ya haramta ba to kaga shi ma nan ya zama dagutu ala qaulin wannan a sa qaulin da haka duk waɗannan aqwalin an bari ta dan da ma bai kawo ba irin su Ka'abul Ashraf da su duk an ka kawo su a matsayin kahila wanda suka ce kahin shi ne boka duk boka dagutu ne saboda wani boka yana da alaka da eh, shedanu da ka ji waɗannan abubuwan ne da aka kaga da dawud amma da abin da ke gangami su gaba ɗaya shine duk wanda aka yi masa biyayya ta wuce iyaka to ya zama to wallahu alam na ribaq بعضها على بعض وطبقا عن طبق حالا بعد حال نعم malam ya ce riba an gane ko saba a samawatin tsibaka kaga tsibakan daga tsibaka tsibaka tsibaka shi ne mataki-mataki to da aka shi ma saba a samawatin tsibaka sammai guda bakwai ma'ana sashi wasu na wata na saman wata wata na saman wata to wannan shi ne saba a samawatin tsibaka, wa tsabakan an tsabak tabakan an tabak shi kuma da Allah yake cewa la tarkabunna ko la tarkabanna tabakan an tabak idan karanta ta la tarkabunna ma'ana ku shine jam'i za ku taka za ku hau tabakan an tabak mataki kan mataki idan kuma an karanta ta la tarkabanna ai anta ayyuhal insanu an gaji wanda ake magana a kansa ya aliyu ina ka kadihun ila ka kadhan kumulaki sai ka ce latarka banna kai ayyuwa al'insan za ka hau tabakan an tabak an gane wannan ko tumala ya ce tabakan an tabak nan shine halan ba'da halin ne hali bayan hali zaka taka matakai matakin jariri ka zo matakin saurayi ka zo matakin tsufa ka zo matakin mutuwa ka zo matakin zaman kabari ka zo matakin tashin alkiyama duk waɗannan tsabakan an tsabak ta wannan ne, sai gaba ne tur aljabal wa huwa وهو wa huwa الطود Eh, ya ce tsor shi ne jabal an gane kamar da Allah ya ce wa tsor wa makunta bi janibi tsori an gane janibi tsori shi ne gefen tsor tsor shi ne dutsen da Allah wa nan musa magana a gurinsa wannan dutsen shi ne tsor ya ce wa huwa tsaud haka nan dutse umumin shi ne tsaud a ga wancan tsor ko ya zama sunan kowane dutse ana yi kiran shi tsor kwakwa wannan dutse ne na musamman ake kira tsor an gane wani maganganu da biyu na malamin fassara wasu na ganin wannan dutse na musamman da Allah ya annabi Musa magana akai shi ake cewa adur wasu ka ce ha adur suna ne na kowane dutse daga ko dutsen anguwa ku da garin ku kana iya kiran shi dur saboda kamar yadda zaka ce jabal haka zaka ce dur wannan ita ce ma'anar da shi malam ibnu juzai ya fasa ya fifita ana yasa ga ya ce durun huwal jabal yace haka nan ma at-tawdu da Allah yake cewa Eh, menene fafala fakana kullu fi'lin nan da ce wa haina ila an a falaka fakana kullu abdul azim muka ce musa ka jefa sami ka ruwa sai ruwa ya tsage sai kowane bangare ma'ana wannan ya yi nan wannan bangaren ya nan kowane bangare ya zama kamar dutse mai girma to zake kenan a dawo wannan dutse amma addu'ar wasu malamai sun ce dutse ne na musamman ba kowane dutse ba ne a ɗuwar. shi kuma ya ce dutse wasu kuma sun ce kowane irin dutse sunansa a dur kuma shi ne eh, wannan dutse wallahu ala na وفق ja'ala ya أي جعل يفعله نفق سنة كيران شفئل الشروع abin da ka fari aikatawa sai ka shiga aikata kaza shine kamar da fi ka mas'an bisuki wal fi ka ai sai fari mas'an, mas'an shi ne masdar suna kiran shi masdarun na ba an amilihi asalin fi'ilin fika eh, yamsahu mas'an, an gane kamar da yake cewa eh, menene fadarban birriqab darbat fadarban rikabi kaga fadarban riqabi darban rikabi kaga an cire fi'ilin lokacin darbar rikabi ana nufin fadribu darbar rikabi hakanan shi ma mashan bisuqi wal anaq ayyam sahu mashan to mahallin shahid shine dafika ma'anarsa yaf'alu kaza dafika yaf'al bid'a shine ja'ala yaf'aluhu fara abu da ka shiga aikata wasu ya ce dafika taf'alu kaza na'am طائفين وطيف من الشيطان لمم وطائف فاعل منها karanta mu koyi a kaifin ba? to shi kenan ya ce ƙa'ifina kaga ƙa'ifina jam'i an gane wata hirbaiti ya le ƙa'ifina shi ne min tsawafa ɗafa ya tufu shi ne filin kewayawa fa huwa ta'ifun mai kewayawa wa ta'ifun min ash-shaytani innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani kaga ta'ifun min ash-shaytani shine lamam lamam shine shafa da waswasi an gane ko yace wa da'ifu me aka samu ismul fa'il wa shine min boko min da'ifun min ash mai kewayawa ko mai kawo wasi, mai shafan da wasi shine da'ifun min ash-shaytani wa qari'a taifun haka an karanta shi taifun bit takhfif kun ɗa'ifun. daifun wallahu a'lam wannan shine karkashin karshen harfin ta'i daga lokacin za mu tsaya anan Allah ya kai mu sauki mai zuwa sai mu fara da harfin za'i alhamdulillahi rabbil alamin وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai daga cikin ɗalibai Alhaji Siraja Kure ya tsina neman addu'a ga yan uwa mahaifiyarsa ba lafiya sun ta Abuja kuma ana tsaran daga nan za a wuce da ita Egypt ya ce a tsaya shi addu'a shi ma yana fama da ulsa amma shi tashi ya ce alhamdulillah ya fara samun sauki amma dai na mahaifiyar shi ne fa damun sai a saka su duka cikin addu'a da fatan Allah ya ba su lafiya sai kuma ɗan uwa da ya riga ya tafi eh, gida gurin haifuwa zabu sufiyan wanda aka masa haifa mun fara sati ne gabata ya tafi can gudan iyalin nasa a garin kauran namo da shi ma muna fata Allah ya dawo da shi lafiya haka nan shi ma ciyaman mu ya tafi Amerika wanda da harkar kasuwancin sa ce kai shi Amerika to ba dai yana can kuma ya ce a masa addu'a shi ma Allah ya sa abin da ne ma ya samu kuma Allah ya dawo da shi lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu